شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي شكرا يا ربي شكرا هديت alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana musa abdullahi butu sakataren ƙungiyar ɗalibai musulmai wato wanda ake suka aka fi sani da suna muslim student society of nigeria a ƙarƙashin yola area council wannan ƙungiya mai tarin albarka tana da tarihi mai tsawo wanda manufan kafata kare haƙƙin musulmi ne da addinin shi a makarantu na abin da ya faru a farko to wannan ƙungiya sai allah ya mata albarka ta baiwa matasa aƙida ta kare musu addininsu ta kare musu abinda zai gurɓata musu addininsu ta tsara su ta ba su kishin addini suka zame masu tsari masu yunƙuri da kishi na addininsu ana haka kash sai ga shi shi a ta shigo sai ta yi amfani da wannan ƙungiya da albarkan da ta gani a ciki ta zo matasa da manufofinsu inda da suke so na manufansu na kafa shari'a shikenan sai gashi na aka zo ana kira zuwa ga shari'ar musulunci sai aka domin suka fi damuwa da shi shehun hudu ya kafa shari'ar musulunci a ƙasar najeriya wanda muke cin albarkacinta har yau wanda sarakunan mu suke cin albarkacinta sai gashi nan aka zo musu shehun hudu da jihadin shi da usulubin da ya wurin da'awa da haƙurin da ya almajiransa aka zo ana tafiya ana tafiya sai gashi nan kuma sai aka sake cewa jama'a kumaini ma ya kafa shari'a shikenan sai aka kawo kumaini ana tafiya malamai suka hangi wannan tafiya suka ce inda ta yana shunshuna takalmi karshe zai ci wannan tafiyan ta zai alaka da iran karshe shi'a zai bayyana a ciki yara ba su gane ba don zahirin abin da ake nuna musu yunkurin kafa shari'ar musulunci ne har ma mawaka kan ce ƙur'ani dole ne zaya mulkin duniya to don haka dole ne zaya mulki najeriya to ana tafiya ana tafiya sai ga shi kuma aka sake kifewa mutane kin sahabbai da ake yi aka yi a cikin rai aka dinga nuna musu sahabban ma ai har yanzu suna da darajarsu sai kaga ana waka ana cewa abubakari siddiku ka zarce sahabbai mawaƙi na ce ina masu zuciya irin na abubakar siddiqu ina masu kaza kaza irin na abubakar siddiqu to saboda haka an ɓoye aƙidar cewa ƙinsu na ciki shikenan tafiya na tafiya tafiya na tafiya al'amari na juyawa suka zo suka dinga wasu daurori na nuna mutane cewa ai aƙidu ma suna da yawa a duniya to har aka zo aka cusa mutane aƙidar shi'a yawayi gari ana mawaƙan na cewa cikin ashabu kakab babu kamar imam ali daga nan kuma aka fito mutane da son jikokin annabi sai aka cusa musu kin sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallam to haka abun ya tafi yanzu allah da ikonsa da malamai suka tsaya suke magana dare da rana sai gashi allah ya sanya albarka da dama waɗanda aka yaudare su aka amfani da su wanda suka bi wannan tafiya ɗin sai gashi nan sun dawo mafi yawansu sun fita cikin harka ɗin sun kama hanya sun tsaya wa hanyar da annabi alaihi salatu wassalam ya zo da shi da karantar wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi Allah ya saka waɗannan malamai sannan irin wannan tashoshi irin na wisal wanda suke ba da gudumawa ta hanyar media wanda za ka samu miliyoyin mutane sukan ji wannan su fahimci wannan aƙidun da miyagun aƙidu na kin sahabbai wanda suka tsaya masu suma wannan muna godiya ga wannan gidan rediyo da ba da dama da suke yi da gayyato jama'a da suke yi wurin kare mutunci sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ahalin baiti na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kare addinin musulunci da ɗaura mutane Allah ya tabbatar da su Allah ya tsaya musu Allah ya iya musu Allah ya sanya irin waɗannan gidajen talabishin ɗin kamar misali tv hausa su zame suna da yawa a duniya baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh لي يا منان هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب